Hukumar tsaro da kare al'umma ta Civil Defense a jihar Nasarawa ta yi nasarar cafke wani likitan boge bayan ya hallaka wata yarinya 'yar shekara uku ta hanyar zirara mata jini ba bisa ka'ida ba. Matashin mai suna Mudansir Muhammad Idris wanda ɗalibi ne a kwalejin lafiya a garin Boko da ke jihar Benue ya daɗe yana sojan gona a matsayin likita a unguwar Sarkin Fawa da ke cikin garin lafiya a jihar Nasarawa. Kwamandan rundunar Civil Defense a jihar ta Nasarawa, Muhammad Gida da Fari, ya ce Sir ya buɗe kemis ne ba tare da rajista ba. Likitan ƙarya ne a nan anguwan Sarkin Fawa. Ya buɗe ɗan ƙaramin kemis wanda ba ta da rajista. To mutanen anguwan suna kallon sa yana shiga kaya irin likitoci sai suka ɗauka ko likita ne. In suka yi ɗan zazzabi ko ɗan ciwo sai su kira shi duba su. To shi bawan Allah nan da yasa ta yi ciwo sai ya je ya same shi. Yana duba yarinyar sai ya ce ya ba ta da jini ne a jika. Ya za a yi ce ya san abin da zai yi. kawai yana fitowa bayan kemis nashi sai ya ga wani yaro ya zo wucewa ko dama ya san shi sai ya kira shi nawa zan baka ka bani jini sai wannan kawai shiga cikin kemis sai ka ja jini ana jan jini kawai sai ya ce da mahaifin mu koma gida sai ya dauki yarinya ya maida ta gidan mahaifin ba ma cikin kemis nashi ba sai ya daura mata wannan jinin eh ba ta tantance jinin ba da ya saka kawai yarinya sai ta kumbura sai ga jini na fita ta idanunta ta hanci ta baki ta dubura ta farji ko ina shine aka dauke ta aka kai ta specialist hospital Dalhatu Arab ana zuwa likita suka ce a ah, ai an yi kuskure jijiyar da aka sa jinin ba nan ne ma ake sa jinin ba karshen dai yanzu ta rasu za mu kai shi kotu za mu caje shi da kisan kai kisan kai ba da makami ba ko idan iyayen yarinyar suka yafe za ku sake shi ko ya yafe dokan kasa ba ta yafe ba ai doka ce ta kasa ya karya akan wannan doka ta kasa sai ya tafi kurkuku in ma wasu yanke mai hukuncin kisa. Kwamandan rundunar civil defense kenan a jihar Nasarawa Muhammad gida Fari. Shi ko sir Muhammad Idris ya furta laifin da ya aikata. Saboda na yi ma wata yarinya jinya na sa mata jini a gida kuma da bai kamata ba. Gaskiya ba da ah, asibiti ba, ba da wani shago ba. ina kan makaranta ne ni ɗalibi ne na kan dai ba su magani haka sun fi magani tana zazzabi ne gaskiya sosai haka kuma jikinta ya yi nauyi ko in ce ya yi weak ina son ya fani da wannan dama in ce da mutanen wannan jiha su yi haƙuri su yafe ni ba ni da niyan dan in kashe ta ba. Shugaban ƙungiyar likitoci a jihar Nasarawa Dr. Bulus Peter Umaru ya shawarci jama'a ne da su guji zuwa wuraren bada magani da ba a tantance ingancinsu ba. Muna tunarwa jama'a cewa akwai asibitocin da gwamnati ta ba su izini su aiki. Muna da kwamitin da take zagayawa tana tambayan jama'a. Wace shawara kuke ba su al'umma musamman jama'a su fahimci cewa ya kamata su eh, ziyarci asibiti kwararre wato na gwamnati ko kuma masu zaman kansu amma waɗanda sun kware. Abin hakuri ne don wani lokacin ba a samu a gan likita da wuri don jama'a sun yawa. Gara ka kura ka samu kiwon lafiya na kware don ka je a kwaba maka lissafi. rigakafi a kara maka illa. Duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin ma'aikatar lafiyar jihar Nasarawa ya ci tura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.